an buɗe guraren zaɓe a idan mu a wato wannan ƙungiya ta mu ta tarayyar afirka wanda take da herkwata a addis ababa ethiopia kuma ni mai magana suna na aisha laraba abdullahi kwamishina da take lura da harkokin siyasa al'amuran siyasa gaba ɗaya da muka zo nan kasar Nijar mun yi kwanaki muna duba al'amarin ko mun tattauna da duka wa'inda ya kamata su tattauna ta da kan shugaban ƙasa ma'aikatan da suke lura da zaɓe da kuma 'yan siyasa da duka al'umman mutane abin da ya burge mu da mutanen kasar Nijar shi na ɗaya mutane ne wa'inda suke cikin nutsansu ba hayaniya ba harguwa kuma duk kowane lamari da ya bayyana lokacin da muke nan musamman abin da ya shafi jefa ƙuri'a da saida ɗin nan sun jira sai da kotu ta yanke hukunci bayan kotu ta yanke hukunci kuma suka karbi hukunci ɗin kuma yau yi ne guda ɗin mun zazzaga mun ga ana zaɓe ɗin shi wannan maganar cewa a bada shaida akan ka na iyali ɗin nan kafin ka jefa ƙuri'a ba mu ga dai matsala a nan yamai ba kuma ba mu samu wata matsala daga cikin ƙasa ba da safe dai akwai matsalan kayan aiki wani gurin ka samu ambulan din ba su isa ba a wasu guraren katin zaben ba da dukkan yan takarar ba musamman abin da ya shafi wakilan majalisa amma bayan azhar da muka sake fita muka zaga a cikin ikon Allah duk guraren da muka samu matsala da safe abubuwan sun daidaitu so a muna fata kuma yadda komai tafi cikin lalima da fahimta da zaman lafiya in Allah da aka za a ƙare